shugaba muhammadu buhari na najeriya a yau ya isa new york ta ƙasar amurka domin halartar babban taro na majalisar ɗinkin duniya tare da tawagarsa inda ake sa ran zai tattauna ko zai yi jawabi a kan matsalolin cin hanci da rashawa da yaƙi da ta'addanci da kuma bukatar da ke akwai na ƙasashen duniya baki ɗaya su bar najeriya goyon bayan da take bukata domin bunƙasuwar tattalin arzikinta malam garba shehu Kakaci, a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ya mun karin haske dangane da wannan ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai amurka To a dunkule ina so na ce maka akwai muhimman tarurruka da zai yi banda jawabi da zai yi a zauren majalisar ɗinkin duniya da duk ake yi shugaban najeriya da shugabannin ƙasashe kowa ake ba shi damar ya yi eh, yau litinin da za a buɗe taron nan da shi za a yi tun da biki ne na sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya idan bayan an yi wannan biki na buɗe taro akwai wani taro na musamman wanda shugaban muhammadu buhari tun kan yi bar najeriya ya amince zai halarta wato taro ne don a ɗauki matakai na kare mutuncin mata a duk duniya saboda matsaloli da ake samu na sa'e da sace mata da fin karfi da ake nuna musu zai halarci wannan taro ban da shi zai halarci zai jawabi ranar talata shine na bakwai a layin shugabannin duniya wanda rana ɗaya da shi da su shugaban amurka da sauransu za su yi nasu jawabi da haka kuma akwai zama na musamman tsakanin shi da shugaban ƙasar amurka wanda yake eh, za su zauna su ci abinci na rana tare kuma su tattauna abubuwa da suka shafi dangantaka tsakanin Najeriya da Amurka. Akwai tarurruka kuma da suka shafi yammacin Afirka wato ECOWAS da ƙungiyar kasashen haɗin kan Afirka, African Union. Su ma eh, akwai taro da za su dunkule su tattauna abubuwan da suka shafe su don su ga yadda za su yi muhimmin tasiri akan lamura da ake gudanarwa a duniya gaba ke daya. ba a daidai lokacin da yake shirye-shirye waɗannan taruka da kuma bayani na musamman ga ƙasashe na duniya akwai matsalar fafutukar ballewa a kafa biyafara da yabar wutan na ruruwa a cikin najeriya kana ganin 'yan najeriya da za su mai zanga-zanga a can don mun sanarwa cewa ana kira ayi zanga-zanga da kuma kyamata da watakila za su nemi a yi wa najeriya cewa tana amfani da fin karfi wurin murkushe tawaye ba zai iya zama wata matsala ba a wurin taron nan kuwa a ko ban kani to ai zancen a ce ana amfani da karfi wajen murkushe wani tawaye a najeriya ai babu wannan zance babu wani wanda aka kashe ko kuma aka raunana a cikin waɗannan abubuwa da suka gudana a wannan sashi da kake magana. eh akwai waɗanda suke sun kawo kuka da jami'ai na soja najeriya cewa ko shi yan jarida ne ko an ci musu zarafi ko an keta haƙƙinsu a yayin da suke gudanar da aikinsu hukumomin tsaro na najeriya sun nemi musu afuwa sun ba da haƙuri ga waɗanda aka yi wa laifi wannan abu da ya taso a nan ƙasa ba zai hana shugaban Najeriya ya je kasar waje ko kuma a majalisar ɗinkin duniya don ya halarci wannan muhimmin taro da dukkan shugabannin ƙasashe na duniya za su halarta ba kuma idan har ana la'afari da ci gaba da ake samu ai wannan magana yanzu ai alhamdulillah an ci karfinta an yi maganinta tun da ya zama na cewa baki ya zo ɗaya tsakanin gwamnatin najeriya da su kansu hukumomi da suke sashen kudu maso gabas na kasar nan cewa wannan kungiya ta ipov wato ipo haramtacciya ce amma daidaita ta da kungiya ta 'yan ta'adda saboda haka aika ga yanzu wanda da yake da sauran hankali da nutsuwa a jikinta sai ya nesa da ita wanda kuma yake zai zauna ya ci gaba da yi to ai kuma ya san shi zai jawo ma duk abin da zai biyo baya domin hukuma ba za ta bari a ci gaba da wannan fitina ba malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi a abuja bayan da shugaba muhammadu buhari ya isa new york ta Kasa amurka domin halartar taron kasa da kasa da majalisar ɗinkin duniya take shiryawa umar faruk musa amurka a abuja najeriya